daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kan da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. To da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kokun santa da Abdullahi Salo Katsina inda ake kawo mana bayanai game da abubuwan da suka faru a cikin tarihi a rana mai kamar irin ta yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shin na duniyar mu a yau inda ke taimako mai matutuwa da suka faru a kasashen duniya daban-daban. Da ƙarshe kuwa sai mu cika shirin namu da shirin nan na Iran a mako wato inda ke kawo muku bayanai game da irin abubuwan da suka faru a nan ƙasar Iran da kuma irin tarihin muhimman wurare masu da ɗan tarihi. da fatan za ta shirin yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To ga labaran duniya farko muhimman su Sheikh Na'im Kasim ya ce, Hezbollah za ta mayar da martani lokacin da ya dace kan kisan kwamandanta. Ƙasashen Laraba sun yi da hare soji da Isra'il ke kaiwa a wasu yankuna a ƙasar Siriya. Iran za ta ƙaura cewa taron fasalta ƙasashen za su halarci gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 saboda rashin bawa jami'anta visa yanzu kuma ga cikakkun labaran sheikh na'im kasim ya ce hezbollah za ta mayar da martani lokacin da ya dace kan kisan kwamandanta sheikh na'im kasim babban sakataren ɗin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ya bayyana cewa kisan babban kwamanda haisam ali tabatabai da Isra'il ta yi bai sa cimma manufofinta ba don haka hezbollah za ta mayar da martani a lokacin da ya dace waɗannan kalaman suna zuwa ne a lokacin da ake zaman ɗarɗar tun bayan kisan gillan da Isra'il ta yi wa babban kwamandan hezbollah kuma wani mataki ne kamar yadda Sheikh Naimin Kasim ya bayyana. Ta yi kisan ne don karya ɓangaren soji na ƙungiyar sai dai hakan ko kuma sai dai haƙarta ba ta cimma ruwa ba. babban sakataren ɗin ya bayyana cewa babban sakataren ɗin ya bayyana jin daɗin sa game da sakonnin ta'aziyya da aka aiko daga bangarorin shugabannin jami'un siyasa a ciki da wajen ƙasar kuma ya miƙa godiya ta musamman ga ƙasar iran musamman jagoran juyin musunci na ƙasar ayatullahi imam hamna'i da kuma sauran manyan jami'an gwamnatin ƙasar haka zalika ya ce jajen da da buɗe wuta da aka cimma matsaya a kai a watan nuwamban shekara ta 2024 babban nasara ce ga 'yan gwagwarmaya da kuma al'ummar labanan ya ce isra'ila ta amince da yarjejeniyar ne saboda kasa yin galaba kan hezbollah kana yan jinawa waɗanda suka sadaukar da rayukansu wajen ganin an samu wannan nasara Ƙasashen larabawa sun yi tir da hare-haren soji da isra'ila take kaiwa a yankuna daban-daban a ƙasar siriya rahotanni sun bayyana cewa ƙasashen larabawa na tekun fasha da kuma kasar iran sun yi tur da hararen da ta ƙasa da sojin isra'ila suke kaiwa a wasu yankuna da ke kudancin ƙasar siriya kamar su bet jin da ke da kai ga mutuwar mutane goma sha uku ciki har da yara ƙanana a cikin bayanin da ya fitar a jiya juma'a kakakin makasarkin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya jaddada game da haƙƙin ƙasashe a yammacin asiya na kare matabar su da yankunan su game da wuce gona da wuce wato game da wuce gona da iri na isra'ila har ila yau ya yi suka game da kasa taɓa komai da kwamitin sulhun ɗinkin duniya ya yi kan har-haren da isra'ila ke kaiwa kan wasu ƙasashe kamar labanan da siriya wanda hakan ke ta hurumi ne da mutuncin ƙasashen kakakin ya yi barazanar cewa yanayin da ake cikin yana da matukar haɗari ga zaman lafiya da tsaro na duniya don haka yana kira ga masar ɗinkin duniya ta ɗauki matakin da ya dace wajen shawo kan al'amuran tun kafin allura ta haƙo galma a nasa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar qatar ya yi kira ga masar ɗinkin duniya ta ɗauki matakin gaggawa na dakatar da isra'ila ci gaba da hare-hare da take kaiwa domin kare fararen hula. Iran za ta ƙaurace wa taron fasalta ƙasashen za su halarci gasar kofin duniya na shekara ta 2026 sau rashin bawa jami'anta visa. Rahotanni sun bayyana cewa hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Iran ta sanar da cewa za ta ƙaurace wa taron da za a yi a makon gobe a birnin Washington bayan da ƙasar Amurka ta ƙi yadda ta ba da shaidar izinin shiga ƙasar ga wasu daga cikin wakilanta. kakaki hukumar kwallon kafa ta kasar iran ya ce mun riga mun sanarwa da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa cewa wannan mataki ba shi da alaka da wasanni kuma wato wakilan kasar iran ba za su halarci gasar kofin duniya ba wannan ya zo ne bayan da hukumar kwallon kafa ta kasar iran ta sanar da cewa amurka ta hana wasu cin jami'an ta visa na shiga amurka cikin hadda shugaban hukumar mahadi taj a nasa bangaren mahadi ya bayyana matakin a matsayin na siyasa kuma ya faɗa wa hukumar fifa cewa wannan mataki na amurka siyasa ce zalla don haka ya kira ga reta da ta shiga tsakani don ware ta kaddamar to masu wurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran thank To madalla yanzu kuma ga ci gaban labaran. Ziyarar da Dr. Ali Rajani ya kai ƙasar Pakistan ta taka muhimmiyar rawa wajen ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar wajen ƙasar Pakistan ta bayyana ziyarar da babban sakataren tsaro na ƙasar Iran Dr. Ali Rajani ya kai ƙasar a mana babban ginshiki a alaƙar da ke tsakanin Tehran da kuma Islamabad. domin ya ƙara ƙarfafa dangantaka da ke tsakani a bangarorin siyasa tattalin arziki da kuma tsaro da ke tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da juna ƙasashen iran da pakistan masu makwabtaka da juna za su iya taka muhimmiyar rawa wajen ciyar da yankin gaba ta hanyar yin aiki tare da ƙarfafa dangantaka musamman a yanayin da ake ciki domin ƙasashen biyu baya ga al'adu da addini da suka yi tarayya a kai a bangaren tarihi ma sun yi nisa. Babban sakataren tsaron ƙasar Iran Dr. Ali Rajani ya kai ziyara ne ƙasar Pakistan na kwanaki biyu, inda ya gana da manyan jami'an gwamnati da suka da Firayim Minista, shugaban ƙasar, ministan harkokin waje, shugaban majalisa da kuma kwamandan hafsan hafsan sojin ƙasar ta Pakistan. kuma ganawar tasu ta mayar da hankali ne kan batutuwan da suka shafi yin aiki tare a bangarorin siyasa tattalin arziki tsaro da kuma wato musayar al'adu dukkan bangarorin biyu suna son ƙara faɗa yin aiki tare a tsaron iyakokinsu ko kuma a tsaron iyakoki yaƙi da ta'addanci da dai sauransu to da ƙarshe za ku ji cewa babban bankin najeriya ya tura dala miliyan hamsin don ƙarfafa kasuwar musayar kuɗaɗe babban bankin najeriya cbn ya sake bayar da wani ɗauki a kasuwar hadahadar musayar kuɗaɗe da nufin samar da sauki wajen samun kuɗaɗen a cikin ƙasar hakan ya sanya bankin ya sayar da dala miliyan hamsin ga daloli ga ko kuma ga dillalai da ake yarjewa yin hadahadar musayar kuɗaɗe a cikin ƙasar haka zalika bankin ya yi hakan ne domin samar da daidaito wajen yin hada-hadar musayar kudaden naira dai ta fara fuskantar tarnaki ne biyu bayan samun raguwarta a kasuwa da hadar musayar kudade inda kuma bukatar dalar ya ƙara karuwa. Tun bayan da Naira ta samu farfadowa bankin na CBN ya samu sauƙi kan hada-hadar musayar kudade da aka yi. Sai dai bankin na CBN ya tura dala miliyan hamsin musamman domin dillalan da ake yarjewa su samu kuɗaɗe da yin hada-hadar kamar yadda ya kamata. To masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan ko saurara yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na gaba wato sharhin bayan labaru. To madalla yanzu kuma sai a saurari sharhin bayan labaru. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan yadda kowane bangare na masu rikicin gaza da masu shiga tsakani yake ganin daftarin ƙudurinsa ya fi cancanta a bi wajen warware takaddamar falasinawa da yahudawan sahayuniya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai a kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa a fili yake cewa makomar gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shiga wani hali na rashin tabbas ta yadda kowane ɓangare ke son ganin ƙudurin da za a fitar ya goyi bayan manufofinsa amurka da abokan hudata na larabawa da musulmi suna ƙoƙarin tabbatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza ta hanyar amincewa da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump duk da rahotannin kafofin watsa labarai na haramtacciyar ƙasar isra'ila na rashin jituwa tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ana tsarin kudurin wanda ake ran za a kada a nan gaba kaɗan zai haɗa da tanade-tanaden da ba su cikin shirin trump musamman yancin al'ummar falastinu na neman yancin kai da kuma hanyar da za a kai ga kafa ƙasar falastinu mai zaman kanta ƙudirin ya kuma tanadi cewa amurka za ta taka rawa wajen fara tattaunawa tsakanin falastinu da isra'ila don cimma zaman lafiya da kuma tabbatar da yanayin wucin gadi na majalisar zaman lafiya da za ta gudanar da yankin gaza na tsawon lokaci da zai iya kaiwa shekaru biyu duk da haka jaridar yadda'ut harnot na haramtacciyar kasar isra'ila ta ambato majiyoyi masu tushe suna cewa shirin trump ya kunshi sassa da ba su yi daɗi ga haramtacciyar kasar isra'ila ba yayin da tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito cewa rashin jituwa ta asali ta ci gaba tsakanin amurka da isra'ila game da aiwatar da yarjejeniyar shirin yana ci gaba da fuskantar cikas da dama wanda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka mary pifle ya ce yana buƙatar ƙarin tattaunawa don hana rundunar wanzar da zaman lafiya faɗa da falasɗinawa a cewar welfare yayin da yake magana a shirin tsarin batutuwan da suka faru tattaunawar da aka yi a yanzu ta ta'allaka ne kan tura sojoji dubu ashirin daga kasashe daban-daban waɗanda za su yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin a mayar da harkokin gudanarwa na wannan fannin zuwa ga majalisar zaman lafiya wanda turan da kansa zai jagoranta kudurin da ake sa ran zai kasance ba tare da rashin jituwa tsakanin larabawa da amurka ba shugabannin larabawa da na musulmi suna son a ambaci kafa kasar falasinawa a sarari yayin da amurka da haramtacce kasar isra'ila ke adawa da hakan inji wilfield amurka na son gyare-gyare a cikin hukumar falasinawa su ba da damar matsawa zuwa ga tattaunawa kan wata ƙasa mai cin gashin kanta. wadda welfel ya ce yana buƙatar taswirar hanya bayyananne ga amurka don ta amince ta haɗa ta cikin ƙudurin a halin yanzu rasha ta gabatar da wani ƙuduri a cikin 'yan awanni wanda ya fi bayyana game da ƙasar falasinawa duk da haka welfel ya ce wannan mataki na da nufin kawo cikas ga kokarin zaman lafiya yana mai bayyana matsayin rasha da cewa ba wurin da ya dace don cimma zaman lafiya ba ne kuma yana nuna fatansa cewa ba za ta yi amfani da hana ƙudurin ba shugaban rasha vladimir putin ya yi magana ta hanyar wayar tarho da prime minister haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu wanda kotun hukunta laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo don tattauna batun zaman lafiya a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rataye ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka kan kudirin da ake sa ran cimmawa na cewa ya kunshi nasarori biyu da gazawa biyu ga haramtacciyar kasar isra'ila daga mahangar gwamnatin da ke ci gaba da mulki wanda ya ce tana fuskantar wani mawuyacin hali haramtacce kasar isra'ila za ta tantance kasashen da za su shiga cikin rundunar kasa da kasa da za ta shiga yankin gaza kuma za ta sanya sharuɗa da ba za a iya cimmawa ba don kafa kasar falastinu waɗannan a cewar mustapha waɗannan manyan nasarori biyu ne ga Netanyahu a akasin haka netanyahu yana ganin ambaton kasar falastinu mai zaman kanta a cikin kowace kuduri a matsayin babban gazawa ga gwamnatin haɗin gwiwar da ke mulki a yanzu kasawa ta biyu a cewar mustapha ta shafi janye sojojin mamaya gaba ɗaya daga yankin gaza janyewar daga yankin gaza ya nuna mafi hatsari a ganin mustapha domin maye gurbin sojojin mamayar isra'ila da sojojin ƙasa da ƙasa a cikin layin kore yana nufin barin isra'ila yayin da hamas ke ci gaba da kasancewa ko kun san. Jama'a masu haurari Assalamu alaikum yau Asabar 29 ga watan Nuwamba na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 8 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu haurari ko kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan nuwamba shekara ta 1943 aka fara rundunar gwagwarmaya ta fascism ta ƙasar Yugoslavia ƙarƙashin jagorancin Tito. a lokacin kafa wannan rundunar dai sojojin nazi na kasar jamus ne suke iko da kasar yugoslavia bayan mamaye ta tare da taimakon sojin tarayyar soviet mayakan titu sun samu nasarar kora sojojin jamus daga kasar yugoslavia a shekara ta 1944 bayan fitowar sojin jamus daga kasar yugoslavia shugaba titi ne ya zama shugaban kasar yugoslavia na farko bayan yakin duniya na biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata rana irin ta yau 29 ga watan nuwamba na shekara ta 1947 majalisar ɗinkin duniya ta samar da wani ƙuduri wanda ya buƙaci a raba ƙasar palestino tsakanin larabawa da kuma yahudawan sayuniya wani ƙuduri dai ya samu shiga ne da ƙaramin rinjaye larabawa da ƙasashen musulmi da dama dai sun nuna damuwa matuƙa akan wannan mataki sannan kuma yahudawa sun ji daɗi tare da yin murna da hakan bayan haka ba da jamawa ba ne sojojin burtaniya 'yan mulkin mallaka suka fice daga palestino a ranar 15 ga watan mayu na shekara ta 1948 sannan kuma suka miƙa wa yahudawa dukkanin kayan yaƙi da suka jibge a cikin palestino da haka kuma aka soma yaƙi na farko tsakanin larabawa da yahudawan sahiyoniya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau aka kai hari akan wasu fitattun masana na ilimin kimiyya ta nukiliya na kasar iran wato dr majid shahariyari da kuma dr faridun abbasi an kai hare-hare akan su ne a rana guda a lokaci guda amma wurare daban-daban a cikin birnin tehran inda nan take dr majid shahariyari ya shahada shi ma dr faridun abbasi ya samu munanan raunuka dr shahariyari ya kasance ɗaya daga cikin masana waɗanda suka ta gagarumin rawa wajen ayyukan tashoshin nukiliya na ƙasar iran shine ya kirkiri wani nau'in bututu wanda ake yin amfani da shi wajen tace sinadarin uranium a wasu tashoshin nukiliya na kasar iran lamarin da ya ja hankulan masana akan harkokin nukiliya a duniya da haka kuma ya hada har da hukumar kula da makamashin nukiliya ta iaea e daga bisani an kama mutane da dama waɗanda suke da hannu wajen kai waɗannan hare-hare akan waɗannan fitattun masana harkar nukiliya na kasar iran inda suka amsa cewa suna aiki ne tare da hukumar leken asiri ta mossad masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar da ake tunawa da babban malamin mabiya mazhabar ahlul bait alaihi salam wato shehul mufid tarihin mazhabar ahlul bait alaihi salam yana cike da darajoji masu yawa da kuma ayyuka masu ma'ana gaban da aka samu ta hannun wannan malami mai matuƙar hazaƙa da ire-irensa waɗanda suke da tunani da kuma ilimi da tsoron Allah ya bai wa masabar ahlul bait wata babbar dama ta nuna sahihin tafarki na koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka a cikin karni na hudu na hijira shine lokacin tarihin ilimi na masabar ahlul bait ya fara bayyana ta hanyar manyan malamai wanda kuma a lokacin ne wannan babban malami ya tattara ilmomi daban-daban na fagen koyarwa ta masabar ahlul baiti wanda ya zama babban ma'auni da ƙarshe dai har ta kai ga makiyansa suna yabansa da bakinsu sannan kuma bayan haka yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka yi amfani da hanyoyi na hikima wurin tabbatar da cewa an samu fahimtar juna da kuma tabbatar da cewa al'ummar musulmi sun dunkule domin zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya wajen yin amfani da ilimi da kuma tantance abin da yake shine ya haɗa al'ummar musulmi sannan kuma ana kallon shehu mufid a matsayin ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka amfanar da al'ummar musulmi ta dukkanin bangarori an haifi muhammad bin muhammad bin nu'man wanda aka fi sani da shehu mufid a ranar goma sha ɗaya ga watan zulkada na shekara ta ɗari uku da da talatin shida bayan hijira a birnin bagdazan kasar iraki ya fara koyon ilimin addinin musulunci tun yana da kuruciya sannan kuma ya nuna hazaƙa matuƙa a cikin rayuwarsa tun daga lokacin himmatuwar shehul mufid mai ban mamaki da kuma tsayin dakansa ya haifar da komaji da ƙarfafa gurin malamai wajen himmatuwa da lamari na ilimi matuka da kuma ƙara himmar malamai da kwazansu a fagage daban-daban na rubuce-rubuce da kuma ayyukan yada addini baya ga koyarwa ayyukan shehul mufid sun hada da rubutun littafai a fagage daban-daban na ilimi inda aka bayyana cewa ya rubuta littafai da yawan su ya kai 200 wanda kuma sun hada da sharhul aqaid saduq da kuma littafin nan na al-muqni'a ne ya rubuta littafin al-alam ya kuma rubuta littafin nan na amali bai ga kuma shine ya rubuta littafin nan na al-irshad iliminsa da hazaƙarsa da kuma samar da hanyoyi da salo na musamman wajen sanin halin da ɗaya ɓangaren mai ƙalubalanta ta sa da kuma sanin duniyar da yake ciki ya sanya ya zama jagoran harkar ilimi a ƙarni na hudu hijiriya da ƙarshe dai babban malamin addinin musuluncin kamar yadda ya zo a cikin bayanai na tarihi ya bar duniya a cikin watan ramadan na shekara ta 413 hijira kamariya yana da shekaru 77 a duniya a halin yanzu kabarinsa yana cikin hubbarin imam musal kazim alaihi salam da yake kazimain a kasar iraki Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewar tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani. Sannan daga ƙarshe mu jira a masana dangane da su, da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro za mu fara shirinmu na yau da labarin da ke cewa an zaɓi jumhuriyar musulunci ta Iran a majalisar zartarwa ta hukumar yaƙi da amfani da makaman guba ta duniya wato CWC a ranar talatin da ta gabata. Kamfanin jilancin labaran IP na ƙasar Iran ya bayyana cewa majalisar ta zaɓi ƙasar Iran ba tare da wata ƙasa ta saɓawa hakan ba. a jawabin da ya gabatar a taron majalisar ta cwc a karo na 30 a birnin heck ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa samuwar jamhuriyar musulunci ta iran cikin majalisar zattawa ta hukumar cwc wata dama ce ta neman haƙƙin dukkanin waɗanda suka cutu da makaman guba a duniya daga ciki hadda dubban iraniyawa wa'anda saddam hussein shugaban ƙasar iraki na lokacin ya yi amfani da makaman guba a kansu a yakin shekaru takwas tsakanin ƙasashen biyu ministan ya ƙara jaddada buƙatar a buɗe sabbin bincike dangane da ƙasashen turai wa'anda suka taimaka wa saddam hussein da wa'annan makamai masu guba. ya ce binciken da gwamnatin kasar netherlands ta gudanar wanda ya kai ga aka gurfanar da mutum guda kacal dangane da wannan lamarin bai wadatar ba saboda kamfanonin kera makaman guba a kasar netherlands ba za su sayarwa saddam hussein makaman guba wanda aka haramta amfani da su a fagen kasa da kasa ba sai tare da taimakon jami'an gwamnatin kasar ta netherlands har ila yau a ganawarsa da minista harkokin wajen dutch david van will a gefen taron na cwc karkashin hukumar yaƙi da makaman guba ta duniya wato opcw arakci ya ce akwai buƙatar a buɗe sabbin bincike a ƙasashen jamus da kuma netherlands don gano wa'anda suke da hannu kai tsaye da kuma wa'anda suka taimaka wa Saddam Hussein da makaman guba da ya yi amfani da su a kan Iraniyawa. Ministan ya kara da cewa mutanen ƙasar Iran fararen hula da dama musamman a garin Sardash sun cutu da makaman guba wa'anda wasu ƙasashen turai suka ba wa Saddam Hussein ya jefa makaman a kansu ya kuma yi kira da cewa ya kamata kasashen duniya su kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa kada mutane su yi tsammanin cewa za su sha idan sun aikata laifuka da suka saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ko da laifukan da suka aikata sun jima ba a aiwatar da adalci a kansu ba. arakci ya buƙaci ƙasashen turai wanda abin ya shafa da su ba da haɗin kai ga shari'ar da za a buɗe kan amfani da makaman guba a kan ƙasar iran wanda saddam hussein ya yi a yakin shekaru takwas tsakanin ƙasashen biyu a taron ranar talata a birnin hague iran da ƙasar netherlands sun tattauna al'amura da suka shafi diplomasiyya da dangantaka tsakanin kasashen biyu banda haka sun tattauna kan al'amuran ƙasa da ƙasa da kuma dangantaka tsakanin kasashen biyu tare da jami'an ma'aikatar harkokin wajen ƙasar netherlands a tehran inji ministan ɓangarorin biyu dai sun amince su sake farfado da wato kwamitin tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu wanda zai ƙara danƙon sumunci tsakanin tehran da kuma hek a wani labarin kuma ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya ce gwamnatin ƙasar iran a shirye take ta shiga tattaunawa kan shirinta na makamashin nukiliya da amurka amma amurka ce ba ta son tattaunawa ta adalci da ƙasar iran kuma tana son ta ɗora wa ƙasar iran abin da take so wanda ba za ta taɓa samu ba a hirar da ta hada shi da tashar talabijin ta france 24 a birnin paris na kasar faransa a ranar laraban da ta gabata abbas arakci ya ce amurka ba ta da kyakkyawan niyya dangane da shirin nukiliyar kasar iran don haka matsala ta amurka ce da kasashen yamma ba daga kasar iran ba ya ce zuwa yanzu gwamnatin kasar iran ba ta ga wani alamu wacce take nuna cewa amurka tana nufin gaskiya a tattaunawa da ƙasar iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya ba kuma a duk lokacin da ta ga haka ba za ta ƙi tattaunawa da ita ba dangane da musayar sakonni da amurka kuma ministan ya bayyana wa france 24 kan cewa babu wani musayar sakonni tsakanin kasashen biyu a halin yanzu arakci ya gana da tukuransa na kasar faransa wato jean noel barrow inda suka tattauna al'amura da dama daga ciki hadda shirin nukiliyar ƙasar iran da kuma al'amuran ƙasashen yammacin asiya wanda suka hada da lebanon da kuma falastinu dangane da rawar da ƙasar saudiya take taka wajen shiga tsakanin amurka da iran kuma arakci ya ce jumhuriyar musulunci ta iran tana ƙara kyautata dangantakarta da ƙasar saudiya a matsayinta na babbar ƙasa mai tasiri a yankin kuma ƙasa makwabciya ya ce matsalar iran ba rashin masu shiga tsakani ba ne matsalar mu ita ce amurka ba a shirye take ta yi adalci wa ƙasar iran a tattaunawa tsakaninsu ba dangane da yakin kwanaki goma sha biyu kuma minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya faɗa wa france 24 kan cewa iran ta sami nasara a kan amurka da hamjiksa isra'ila a yakin da farko su suka farwa ƙasar iran da yaƙi a daidai lokacin da ake tattaunawa da ƙasar amurka kan shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran in ji abbas arakci kuma bayan kwanaki goma sha biyu da fara yakin ne su suka buƙaci a tsagaita buɗewa juna wuta ba iran ba banda haka duk da cewa sun jawo mana asarori ta masoyanmu da kuma dukiyoyi amma asarar da suka yi ya fi ta ƙasa iran sannan ya ce idan sun sake farwa ƙasa iran da yaƙi to za su gamu da faduwa da asara fiye da yaƙin kwanaki goma sha biyu kuma wawa ne kawai zai sake komawa inda ya sha kaye dangane da 'yan ƙasar faransa wa'anda aka kama da laifin yi wa ƙasar faransa ayyukan leƙi asiri a ƙasar iran kuma wato cecily kohla da jack paris wa'anda aka saka daga gidajen yari amma ake sanya ido a kansu a cikin kasar ta iran ministan ya ce tuni dai an ci yarjejeniya da ƙasar ta faransa kan cewa za a yi musayar su. da wasu iraniyawa da ake tsare da su a can ƙasar faransa mai yiwuwa nan da watanni biyu hakan zai tabbata saboda ayyukan ofis da yake ɗaukan lokaci mu na ƙarshe shine a ranar alhamis ce wato jagoran junjuya hali musulunci imam said alil khamna'i ya gabatar da jawabi ga mutanen ƙasar iran jawabin da aka watsa a tashoshin talabijin na kasar da kuma na wasu kasashen waje jagoran ya yi wannan jawabin ne dai saboda zagayewar ranar basij ko kuma wato ranar mayakan sa kai na kasar inda ya bayyana muhimmancin mayakan sa kai musamman a farkon kafa su wato a lokacin da aka fara yakin shekaru takwas da ƙasar iraki inda mayakan suka taka rawar a zo a gani don fuskantar makiya da kuma taka masu birki a kokarin da suke yi na mamaye ƙasar iran daga ƙasar iraki imamu khamenei ya taɓo maganar ayyukan da gwamnatin shugaba pezeshkian yake gudanarwa a ƙasar ya kuma buƙaci mutanen ƙasar su marawa gwamnatin ƙasar baya su goya mata a baya don ganin ta ci gaba da ayyukan raya ƙasa da take yi dangane da yakin kwanaki goma sha biyu kuma wato na watan yunin da ya gabata jagoran junjo halin musulunci imam said alil khamnai ya ce ƙasar iran ta sami nasara akan ƙasar amurka da ƙasar isra'ila saboda sun buƙaci a ta yaƙi da suka fara ba tare da sun cimma manufofinsu na fara yaƙin ba ya ce amurka da amurka isra'ila su ne kasashe wanda aka fi ƙi a kasashen duniya a halin yanzu saboda ayyukan tsokana da suke yi a kasashe daban-daban a duniya musamman a gabas ta tsakiya da kuma kasashen caribbean a halin yanzu. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma ta fito idan la kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. leƙa iran dama saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saka da mu a cikin wani sabon shi na muleka iran shi yanzu a shinsa mai kawo muku tarihi mai murare masu da tarihi da wurare na al'ada da na addini ga masu sha'ar zuwa iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci a gefe guda kuma mukan kawo muku ƙarin bayani game da batutuwa suka faru da ke ɗaukar hankali a nan ƙasar iran da fatan masu ta da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma wani shigashin kwarai shirin inda za mu kawo muku bayani game da rayuwa da tunanin Abu Raihan Biruni. Muna son mu yi magana game da ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki na halayen Biruni, yadda ayyukansa da ra'ayoyinsa a ƙarni bayan mutuwarsa da suka zaburar da masana kimiyya da masu bincike da kuma kawai matsayinsa a tarihin kimiyyar duniya. Abu Raihan Albiruni wani malami ne da aka haifa a Kawarizmi kuma ya mutu a Gazni. Ba wai kawai mai bincike ne ko masanin ilimin taurari ba, ya gina gada tsakanin al'adu, wayewa, ayyukansa musamman athar albaqiya taqiq malahind da kanun al-mas'ud sun kafa tushen kimiyya da al'adu na malamai da yawa a bayansa a duniyar musulunci ana gina masunansa sosai A bakin hamayar sa na zamani mai ilimi afsina wato abu ali sina ya rubuta a cikin wasiƙunsa da kimiyya da faɗin iliminsa yana siffata shi a matsayin malami wanda ya wuce iyakokin kimiyya da lokaci ibn khaldun sanannen masanin tarihi ko masanin zamantakewa na duniyar musulunci shi ma ya ambaci cikakken bayani a daidaiton kimiyya da tarihinsa kuma ya gabatar da ayyukansa a matsayin abin da ake tunawa a fannin ilimin taurari tarihi da kuma ilimin ƙasa a cikin karnoni masu zuwa masana kimiyya da lissafi na musulmi kamar ibn yunus masanin ilimin taurari da masanin kimiyya na ƙasar masar umar khayyam masanin falsafar iran masanin filsafi masanin ilimin taurari kuma mawaƙi da hoja nasiruddin at masanin falsafar iran masanin ilimin taurari mai tunani ko masanin lissafi sun yi magana game da lissafin ilimin taurari na biruni kalanda da hanyoyin ƙasa yancin lissafin da suka shafi kusufi da husufi na rana auna latitude da tsayi da tattara kalanda sun dogara ne akan hanyoyi da bayanai na abu raihan albiruni misali umar khayyam ya yi amfani da hanyoyin ilimin taurari da daidaito na biruni a cikin gyaran kalandar jalali har ma ya ambaci lissafin ilimin taurari na abu raihan a cikin bayanansa wannan ya nuna cewa ayyukan biruni ba wai kawai an yi amfani da su a matsalar littattafan kimiyya ba ne kawai har ma a matsayin nassoshi masu amfani don magance matsalolin ilimin taurari da kalanda tasirin biruni bai takaita ga iran da duniyar musulunci ba kawai a'a a zamanin tsakiya da renaissance yawancin ayyukansu sun shigo turai ko kuma ta hanyar fassarar latin a ƙarni na 16-17 masanin kimiyya kamar roger bacon copernicus da galilo sun yi nazarin fassarar ayyukan abu raihan ta larabci da latin don koyon hanyoyin amfani da su a daidai lissafin juyawar duniya da daidaito wajen auna radius na duniya roger bacon priest masanin falsafa ɗan ingila ya jaddada a cikin rubuce-rubucensa muhimmancin lura kai tsaye da gujewa kwaikwayo a makance ra'ayin da biruni ya jaddada shekaru ɗoruwa sa gabata duk da cewa copernicus da galilo ba su ambaci biruni kai tsaye ba ra'ayin kimiyya da hanyoyinsu suna nuna alamomin daidaito ta hanyar kimiyya ta biruni a cikin kundin bayanai na yamma an gabatar da abu raihan biruni a matsayin ɗaya daga cikin magabatan kimiyyan zamani da kuma masana kimiyyar da ke nuni da su na farko masanin kimiyya wanda ya yi tasiri ga ci gaban kimiyyar duniya ba wai kawai a fannin ilimin taurari da lissafi ba har ma a fannin ilimin ƙasa ilimin ɗan adam da kuma ilimin falsafa a ƙarni na ashirin da ashirin da ɗaya matsayin biruni a duniya ya sake tabbata a shekarar 2023 a lokacin bikin cika shekaru 150 da haihuwarsa unesco ta sanya sunansa a cikin jerin ababen gado na al'adu na duniya inda ta kira ayyukansa a matsayin alama ce ta alaƙar al'adu da kimiyya a duniya masana gabashin duniya da masu nazari al'adu sun yi nazarin ayyukan abu rehan kuma sun gabatar da shi a matsayin masanin tarihi na farko kuma bincike mai zurfi misali edward sashu wani masanin ilimin gabashi ɗan ƙasar jamus ya rubuta a gabatarwar fassarar ayyukan albaki'a tare da hangen nesa na rashin son kai da kimiyya abu raihan biruni misali ne na wani masanin tarihi na zamani da ya gina gada tsakanin gabas da yamma a kimiyyance richard nelson frey wani masanin ilimin kimiyya na zamani shi ma gabatar da abu raihan a matsayin ɗaya daga cikin manyan malamai na zamanin zinare na musulunci kuma ya jaddada cewa ayyukansa ba wai kawai suna da darajar kimiyya ba ne har ma da muhimmancin tarihi da al'adu na duniya. A Khorasan da tsakiyar Asiya, Khawarizmi da Bukhara, ayyukan Biruni sun ci gaba da kasancewa alamar asalin kimiyya da al'adu. malamai da yawa kamar masana na ƙasar larabawa ibn haukal da babban malamin jita na iran bin rusta sun ambaci rubuce-rubucensa an yi amfani da taswirarsa da bayanan ƙasa wajen ta taswira da hanyoyin ƙarafa a tsakiyar asiya har ma na ƙarnin bayan mutuwarsa abu rehan ta da hangen nesansa na kwatantawa da na duniya ya nuna cewa kimiyya bata iyakance ta hanyar iyakokin ƙasa ko addini ba ta hanyar kwatanta kalanda lissafin ilimin taurari da al'adu daban-daban ya samar da misali bayyananne ga masu bincike na gabas da na yamma masana a gabashin duniya sun tantance matsayin abu raihan da kyau masana gabashin duniya kamar henry corbin masanin falsafa dan faransa masanin kuma iran da kuma masanin musulunci da franz ronstadt ɗan jamus masanin gabashin duniya masanin tarihi sun binciki matsayin biruni a fannin farsafa kimiyyar yanayi da kuma ilimin ɗan adam suna ɗaukar sa a matsayin misali na mai tunani wanda a lokaci guda yake haɗa ilimin taurari lissafi yanayin ƙasa tarihi da al'adu da karatu tare da tsarin kimiyya da rashin son kai a wannan ra'ayi biruni ba wai kawai masanin kimiyya ba ne alama ce ta mai bincike na duniya ko kuma na bincike na ƙasa da ƙasa mutum ne mai hikima wanda ya yi watsi da iyakokin lokaci da sarari kuma ya bar gado na har abada ga bil'adama tare da daidaiton kimiyya da tunani mai zurfi tsarin da suka biyo baya duka a gabas da yamma sun amfana daga hanyar kimiyya da daidaito ta biruni masana kimiyya da yawa na musulunci da waɗanda ba musulmi ba sun yi amfani da ayyukan ilimin taurari a matsayin abin tunawa kuma sun yi amfani da lissafin rana da wata na biruni don gyara kalanda misali hauja nasiruddin tusi ya yi amfani da hanyoyin da hanyoyi da bayanai na abu raihan a cikin littafinsa zilkhani kuma a gabashin tsakiyar asiya horizm an yi amfani da taswirar yanayinsa a matsayin ma'aunin kimiyya na tsawon ƙarni. A yammacin duniya kuma, fassarar Latin na ayyukan biruni sun isa ga masana kamar Grad da Cremona, fitaccen mai fassarar littafin kimiyya na larabci zuwa Latin a ƙarni na sha biyu, kuma ya ƙarafa ilimin taurari da lissafin taurari. Misali, masanin ilimin taurari na Poland da Jamus masanin lissafi masantar arziki da firis copernicus sun yi amfani da bayanai na ilimin taurari da hanyoyin lura na abu raihan wajen haɓaka ƙa'idarsa ta tsakiya galileo shi ma ya dogara da lura da auna daidai wani abu da ya riga ya faru ga hanyar biruni don kawo sauyi ga ilimin taurari a gaskiya ma abu raihan Shi ne wanda ya fara amfani da hanyar kimiyya ta zamani wanda ya dogara da kimiyya bisa lura lissafi da tunani mai ma'ana biruni biruni bai takaita ga kimiyyar halitta da lissafi ba nazarin kwatanta addini da al'adu wani bangare ne na saurin da ya samu littafin bincikenmu a indiya misali ne na musamman na kwanan al'adu da kimiyyar al'umma ba ta da nuna son kai ba ko kuma wata kimiyya ya binciki al'adu bukukuwa farsafa da harsunan indiya ba ta da nuna wariya ba kuma ya rarraba duk waɗannan bayanai a cikin tsari irin na kimiyya wannan hanyar kwatantawa ta zubar da masu bincike na turai da musulmi a ƙani na baya masanin ilimin gabas na zamani ciki har da edward sashu da richard frey sun gabatar da wannan littafin a matsayin misali na farko na zarin kwatanta addini da al'adu a cewar encyclopedia britannica ɗaya daga cikin tsoffin littattafan tarihi mafi ƙarfi a duniya an san abu rehan a matsayin masanin kimiyya mai ƙwarewa a ƙarni na hudu bayan haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya bar ayyuka marasa misaltuwa da fannonin ilimin taurari lissafin ilimin ƙasa tarihi da ilimin ɗan adam oxford dictionary of scientists wani sananne ne kuma na musamman wanda ke gabatar da manyan masana kimiyya a duniya ya gabatar da abu raihan biruni a matsayin wanda ya fara a fannin hanyar kimiyya da bincike wanda za a iya nunawa da yatsa yana mai da cewa tunaninsa mai suka da rashin son kai ya buɗe hanya ga kimiyyar zamani ƙarni kafin renaissance cambridge history of science wani tarin littattafai ne masu daraja da ke nazari na tarihin kimiyya daga zamani daga zamani zuwa zamani shi ma nuna dalla-dalla yadda ayyukan albaƙiya da binciken malhand misali ne masu kyau na binciken kimiyya da kuma kwatantawa. To ma saurare, saboda karancin lokaci ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin da ya shafi rayuwar Abu Raihan Albiruni. Amma kafin wannan lokacin, a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.